ce ma har yanzu tunanin wannan saurayin kike yi ba wai tunaninsa nake ba kawai ina kokarin na ga na tuna ko da sunansa ne ko sunan garinsu amma kin ga wallahi na kasa ubangijin Allah zai sa wannan saurayin ba asiri ya miki in babu aci abu ba wata ɗaya ba wata biyu abu ya kici ya kicin ba. to wa ya sani wataƙila asirin asirin ya yi min gashi yanzu binta yanzu wata ɗaya kenan ba ta da zance sai na saurayinta abin yana da ɗaura min wuta da damuwa a cikin zuciyata wallahi to ke kuwa abin talo an yi saurayi dan birni yana kashe mata kuɗi kan ba da susuce ba barin karasa alwalan nan jan dubo markadan to ke gida da addu'a ubangiji Allah ya kawo miki mafita Malam ya dai lafiya? Lafiya ce ta haka. Ka bani hanya na wuce. Ki siya. Malam nace ka bani hanya na wuce ko? Sai ki siya ki siya. Ba ko baka ga daga daga rafi nake bane na sha wala na tun safe na je na ɗebo ruwa yanzu ka zo ka tare min hanya. To ko ma kika ɗebo me ya shafe ni? Abun ne ya shafe ni. Ka bani hanya na wuce. ki biya kuɗin hanyar zan zage ka fa me haka ne bari ki ƙara kanki nauyi kai an gaya maka wai tsoron ka ake ji ne an gaya maka wai tsoron ka ake ji ne kin gama rashin kunya taki na gama me za ka yi sana. Hmm, wallahi wannan yarinyar ko ta yi sa'a yaran nan ɗawainiyar yau daban ta gobe daban babu abin da za a ce masa da Allah saka da alkhairi. wallahi lalle kan nima ne mata murna wallahi alhamdulillah ai haka ake so a samu mutum mai hidima mm. in aka ce yau mutum tun kana waje yana hidimta ma to fa ka je gida ma zai yi amma in ba a yi dace ba haka zaka je ka tsauna kullum jiya yau ki ji in gaya miki ɗazu na ji babanta yana magana cewa ya kamata a saka ranar biki saboda me za a tsaya jira tunda yara sun yarda da junansu sun sasanta kansu ah, kai amma abu yayi daɗi gaskiya abu yayi daɗi ubangiji Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya sa a yi da mu ki ce in je da nana albishir din kawa za ta tashi kai haka Allah yake da ibar na nan ina fama mm. aminatuwa aminatuwa tun da yaran nan ya rasu ta ki ta tsaye da hankali ta kudda tsayayye sai fama ake matsalar yau daban ta gobe daban abin nan har ya ishe ni ya ne ina da zan yi da ita wallahi gaskiya dai kan ya kamata a ce ta tsaye da mutum guda ɗaya tsayayye tun da samarin nan suna zuwa ba ba sa zuwa ba eh kuma ina ga wannan watan wata goma kenan da rasuwar aminu ba ya kamata ta fitar da miji ko ko so shekara fa ya kamata ta fitar da miji a yi bikin nan to suna ga jini da fama nake kullum wallahi na rasa yanzu inda ta fitar da mijin tunda yarinyar nan ita ma ga mini ma na ta ba sai a hada a ita kin ga na huta nan kin huta a sai rufe to sai hada ta da nana ai biki to yanzu sai an yi kuma ɗaya kuma sannan kuma fa a sake dawowa fa ai wahala har ina gaskiya tunda gashi duk sun isa aure mm, mm, mm. to Allah ya kyauta Allah samu dace amin ya Allah bari zo in karasa gida za ki tafi ba to na gode to ma yau a gaida gida Yau wa gida ya ji ya nake yawa a bari je wa da nana albishir <laughs> a gaida yaran to sa ji Allah kana da lissafa ko ina lissafa. to ba mu waki kai ma dan nawa ne kakka ji komai wani me yasa auren nan ta kuke zuba mata mai yawa ne ba ma ai ba za ta ci ba ka ganin lokacin nan yanzu ba su rayuwa mutane yawa wallahi ni ce nan da kai bayani ma na gane da mai aka shiwa ta sai da mai kuwa ta yau ce ko ta yanzu ce da rashin lafiya ya kama na haka kawai ban san me ba gwara in ci abin da zai kama ni in san shi din ne ka je irga a wurinka ina irgawa ta nawa aka ci ɗari dai da sittin da yanzu abin da na yi lissafi kai sai mun ɗiba da yawa ci da yawa mala an ci da yawa in ka ba da arba'in nawa ne lissafin idan na ba da arba'in ya kama ɗari biyu kenan kawo arba'in mazaje mutumin wannan nafas ne na ga idan ka sai wani haka haka yaya gobe tomorrow kenan in an tashi da kasuwa ka zo karɓi kuɗinka Wacce goban yanzu hukwace abin nan ku ci mun sai gobe

yadda ka san duk garin nan babu wanda ya kai ni iya zuba kaci. ga sa'a to billahi lazi haka ba uban da ya isa yana na wurin annu ko akwai shi eh babu to ban gan shi ba ba wani dan kai sai an karasa sai na aure amina Ha ga abokina ka ci gaba da haƙuri lokacin ta ne sai ma lokacin naka zai zo na zo a lokacin za ka mata duk abin da ka ga dama ni abin da ya kona min rai wannan ya yarin yarinyar da ko yayi bata gama isa ba aka yi ta ni za ta kalla ta wa'azi billahi ko hudu ba garin nan aka ban a masallaci a ce ni zan yi hudu ba a tara masallaci zan yi hudu ba ni wannan abun na rasa gane kansa na rasa gane gindinsa kullum abu yau babu wani magana ci gaba a ciki kawai ka haƙura ka kyali yarin na ta can ta karata. alimi bari yi baccin tashi da Allah kan ma kuɓata Haruna ta dauka jahilai a ka'ida ma ya kamata a ce mu ana zuwa mana ma ziyara ta ƙasa ne kaga mutum yana ganin abubuwan sun fara hawan kansa ah, binta na'am mama baban ke min magana kan cewa malam liman ya same shi sun yi magana za a kawo kuɗin aurenki ah, shine ce in tambaye ki ke da yaron kun sasanta kanku ko kuwa babu matsala a kawo a karɓa matsala kuma mama kamar ya eh saboda sanin halinki za a iya kawowa in kin san ba wata matsala da zaki je gidan ki ce an miki kaza ba kya so ko yana da wata ɗabi'a daban da ba kya so to tun daga yanzu sai ki bayani ba sai an yi aure daga baya ki ce mana ba haka ba sam ina fata kin gane a'a mama babu wata matsala insha Allah na ba san halinki ki tabbatar min da hakan to mama in Allah ya yarda ba abin da zai faru to Allah ya yarda Allah tabbatar mana da alkhairi amin Allah albarka amin je ki a in yanzu ne baka iya musu yadda kai da yaro ai ba yi bane wannan akan me ba dan Allah eh? ai ta gutsuru ban ma tsugunna nake wannan magana tsugunna nake wannan magana ina fahimtar wannan ni ba fa tsoro nake ji bane wallahi billahi ni na ce ba na shakka kowa mala dan Allah ka dakatar da faɗan nan ka zauna ka mun bayanin wai shin me yake faruwa wani abin aka ce kai ko kuma wata magana aka gaya maka kai mun bayani mana hmm? Ni fa, ni fa a guje a kiyaye ni fa. Kin san ina da matuƙar haƙuri amma fa idan aka kai ni bango raina ya ɓaci ni kaina tsoron kaina ne wai malam ne aka ce maka kayi hmm? kai mun bayani man sai faɗa kake ni fa ban san me ake yi ba yanzu zulai haka za mu zauna mu zura wa mino ido shi kenan har mutanen gari sun fara zagin mu suna cewa maganganu na banza akan mu wannan ya ce wannan ya faɗi naki haka ake ta yi akan mu ni na san za a yi haka ni na san lallai za a yi haka mutanen garin nan za a kai matsayin da sai sun zage mu sai sun faɗa abin da ransu yake so a kanmu amma su waye kuma me suka yi faɗa ni fa akan jin kunne na nan ina ci na fito daga masallaci hmm. ina kan hanyar dawowa gida ina lazumi kawai sai na ji waɗannan sun ce